Amanar amanar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu ina mai farin cikin sanar da ku cewa ko amanar so ya dawo insha Allah. Me yasa ba za ta tausayin wanda yake son ta tsakani da Allah ba? Harshe ke fitar zance. kunne sai ya Maza maza ku je ku buɗe wayoyin ku domin kalli shirin amanar su. Na san kana san Amina ne saboda kuma ni ma ba ban a baya ba. Don Allah ya Ciye so halitta ce, tamkar amana ce, wanda insha Allah za a ci gaba da ganin sa mai nishaɗantarwa da faɗakarwa game da ilmantarwa dan ni kaina masoya fans suna damuna da cewar wai yaushe za a sakar musu amanar su ne to gashi yanzu ya dawo gare ku ai da ma na gaya maka yaya in dai da wanda zuwa za ta kawo ta ce shi take so to na san iri so ba a boye shi a yi ba karfa kumanta ba fa yadda kuke kallasa cikin 'yan mintuna ko awanni ba ma lokacin da ke gama ba akwai tafiya kuma amanar so yana da nauyi akwai abubuwa da yawa a cikinsa wanda dole sai an tsaya an kalkale shi sa yake zuwa muku da daɗi kuke jin daɗin sa kuke kallon sa kamar yadda kuke gani da haka yanzu ma mun zo mun ci gaba da aiki kuma insha Allah za a ci gaba da kawo shi a lokacin da aka saba kawo shi a wannan tasha da misalin karfe bakwai na dare na kowace ranar juma'a insha Allah rabbi ta amma me yasa baka suna ko daya hasali ma shi so a idan masoyi yake kowane wata akwai abin da yake so maza maza sai ku hanzarta ku kalli ƙayataccen shirin mai farin jini wato amanar so amanar so ya dawo insha Allah ta gaya min cewa tana so ta cika alƙawarin ta ɗauko mahaifin ya inda nake taka rol a matsayin laure kuma muna roƙon ku Allah ya ci gaba da mana addu'a kada Allah ya gaji da mu Allah ya ba mu ikon ci gaba da kawo muku abubuwan da su ci gaba da faranta muku a rai a cikin wannan shiri na amana so da ma sauran shirye-shirye da wannan kamfani nawa na ARA Movies yake kawowa kuma a wannan tasha ta Alidadi Hausa TV. Da fatan za a kasance da mu domin ganin yadda shirin zai ci gaba da kuma irin salon da ya zo da shi. Ina muku godiya na gode na gode ina son kuma soya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Amanar amanar so, amanar so.